أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawon musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata ba mu gushe muna bayani cikin maudu'in da ya gabata watan girmama mutane mun yi kashi na harko mun yi na biyu insha Allah wannan zai kasance kashi na ƙarshe kashi na uku kenan insha Allah da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata mun nuna cewa girmama mutane koyarwa ne na addinin musulunci ganin darajar mutane da kuma sanin kimansu da kiyaye haƙoƙinsu wani al'amari ne wanda yake addinin musulunci ya yi wasici da shi kuma ya koyar da shi kuma ya umarce musulmi da su kasance sun kiyaye wannan janibin domin irin amfanin da zai iya jawowa a cikin duniyansu hakanan kuma irin amfanin da zai iya jawowa a cikin lahirarsu. dangane da girmama mutane mu yi bayani kan cewa gwargwadon kiman mutum a wurin Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon darajin shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon yadda ya kamata ya kasance ka girmama shi wanda suka fi kowa dacewa da girmamawa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala mursalai hakanan iyalan gidansu tsarkaka sannan da bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta waɗanda suka fi kowa koyi da kuma iltizami da abin da masu mai suka zo da shi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi dukkanin annabawa daraja ya yi dukkanin annabawa ɗaukaka hakanan iyalan gidansa tsarkaka saboda haka waɗannan su ne suka fi kowa dacewa ya kasance an girmama da dukkanin nau'o'i na girmamawa a ga kimansu da dukkanin nau'oyin ganin kima da kuma darajantawa hakanan kuma a ga cewa an kiyaye haƙoƙinsu bayan su sai waɗanda suka yi koyi da su kenan suka yi iltizami da su da koyarwansu kenan suka kwaikwaye su suka kwafi ayyukansu a mustawa wanda yake mafi ɗaukaka sannan kuma sai ɗaiɗaikun muminai hakanan kuma sannan musulmi sannan wanda za su bi ni ba musulmi ba kowanne gwargwadon yadda ya dace kasance ka giran shi gwargwadon da addinin musulunci yi ishara a kan shi muna bayani ne a gurguje muna bayyana sashen ayoyi ko hadisai saboda aka kan wahala ya kasance mun tsaya akan dukkanin tafasil kan waɗannan al'amura ɗin wanda yake bukatan tawassu yana aiko ma zuwa ga littafin akhlaq haka ma da littafin fiqh saboda haka muna da hadisai da daman gaske wanda suka nuna falalan haka da kuma muhimmancin haka al misali dangane da abin da ya shafi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisi wanda ya zo a cikin wasa'ilu shi'a cikin mujalladi na goma sha takwas shahi na ɗari uku da talatin da hudu hadisi na dubu da ɗari shida da da hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa arba'atun ana lahum shafi'un yawmal qiyamah wannan mutanen guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan suna da ceto a ranar tashin kyama na musamman wanda shi da kanshi yake ana lahum shafi'un yawmal qiyam ni ne zan cece su ranar tashin kyama <clears throat> na harko muna da wanda yake giran masu yake karrama su na biyu muna da wanda yake biyan bukatunsu na uku muna da wanda yake yin sa'ayi a cikin al'amuransu na hudu muna da mutum da yake son su da zuciyan shi da halshen shi wa'annan mutanen guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni ne zan cice su ran tashi alkiyama kina da kyau kasance kenan mutum da yake fatan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na musamman ya kasance ya yi kokarin ganin cewa ya samu kanshi cikin wannan mutanen guda hudu kasance duk inda yake yana darajanta zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa yakan kuma biya musu bukatunsu idan sun bukaci wani abu yakan sa yi cikin al'amuransu idan sun bukata hakanan kuma ya so su da zuciyar shi da halishin shi wannan shine misdaƙin waɗanda ake kira shi'a mabiya ahlul bait alaihi musalla su ne wanda suke karrama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suke biyan bukatunsu sukan sa'ayi a cikin al'amuransu suke son su da zuciyansu da halshensu wata kuma yadda muka san cewa imani idan bai zauna a cikin zuciya ba da an furta da baki bai da wani kima wanda Allah subhanahu wa ta'ala sifanta min allazina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum a cikin wanda suka ce su sun imani da halsunansu amma kuma zukatansu ba su yi imani ba <clears throat> wannan baya da wani kima to son a in ya kasance shi ma akan baki ne kawai kamar yadda sauran mutane su kasance shi ma bai da kima yana bukatar ya kasance son ahalul bait a cikin zuciyanka kana son su sannan kuma ka horta son su wannan idan zuciya ta yarda da abu ta yi ikirari da shi kuma baki ya hurta to yana da sauƙi ya kasance mutum ya yi koyi da wannan mutumin kenan ya zauna mutum kenan a cikin wujudin shi gaba daya amma ya kasance kawai a baki ne to shi kenan koyi da mutumin masu a hankali shi sa tabbataccen imani shine imani da zai kasance an ƙudurta kudurta a cikin zuciya sannan an hurta da baki sannan kuma gabobi sun aikata marhala marhala ne nuna ya nuna mana muhimmancin girmama mutane wanda suke da kima saboda Allah subhanahu wata'ala mutane da suke da daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda Allah subhanahu wata'ala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa ali haka ne ya zo dangane da muminai su ma da suka imani da Allah subhanahu wata'ala suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ali suka imani da alkur'ani suka imani da ranar karshe suka imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suka yi imani da hisabi da suka mako girmama su yana da matukan muhimmanci <laughs> girmama su yana da matukan kima ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa man aza mu'minan faqad azani duk mutumin da ya cutar da wani mumini to hakika wannan mutum ya cutar da ni cutar da manzon Allah kuma al'amari ne mai hadari su san gaske wanda suke cutar da manzannin Allah subhanahu suna da azaba mai raɗaɗi ran tashin kiyama wa man azani faqad azalla don kuma wanda ya cutar da ni in ji Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika ya cutar da Allah subhanahu wata'ala wa man azalla hakanan kuma duk mutum da ya cutar da Allah subhanahu wata'ala fa huwa mal'unun fi tawrati wal injil wal zabur wal furqan to lalle wannan mutum zai kasance kenan la'antacce wannan zai kasance kenan la'antacce wanda ya nisa da rahama Allah subhanahu wata'ala wannan al'amarin ya tabbata a cikin taura hakanan ya tabbata a cikin injila hakanan ya tabbata a cikin zabur hakanan ya tabbata a cikin furgan ta alkur'ani mai girma kenan ken dukan littafan sama inda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ma annabawansa akwai haka ɗin a ciki akan cewa duk wanda ya cutar da mumini ya cutar da manzon Allah duk wanda ya cutar da manzon Allah ya cutar da Allah subhanahu wataala duk wanda ya cutar da Allah subhanahu wataala kuma mutum ya kasance ya nisanta daga rahama Allah subhanahu wataala wannan hadisai ne wanda suke tsawatarwa suke jan mu da mu kiyaye cutar da mutane musamman bayan Allah subhanahu wataala daga cikinsu hakan dangane da abin da ya shahi musulmi ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin man la yahduruhu al-faqih yana cewa almuslimu man salima almuslimuna min yadihi wa lisani musulmi wane ne musulmi musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga halshen shi da kuma hannun shi watan kenan duk musulmin da ya kasance bai cutar da wani da hannun shi bai cutar da wani da halshen shi to hakikatan wannan ya tabbata musulmi amma idan ya kasance musulmi yana cutar da ɗan shi musulmi da halshen shi da hannun shi to akwai alaman tambaya dangane da musuluncin wannan musulmi musuluncin shi bai kammala ba musuluncin shi ba abin kauna ne a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ko da ishara bai kamata ba kai ma dan uwanka mumini wanda zai cutar da shi al misali ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yahillu li muslimin an yushira ila akhihi bi nazaratin bai dace bai halatta ba ga musulmi yayi ishara ga ɗan uwan shi mumini da kallo wanda zai kasance yana cutar da shi ko da dubi ishara na ido ko hannu wanda zai cutar da shi bai dace ba bai halatta ba saboda haka ya kasance mutum ya yi sa a yi ganin cewa gwargwado ya kiyaye haƙoƙin mutane musamman masu daraja mafi ɗaukakan daraja har ya zuwa mafi ainihin watan wanda darajar su yake kasa ga na maɗaukaka ɗin saboda haka yana da kyau kasance mutum ya san haka kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kiyaye muna da hadisai masha Allah da yawa suka yi bayani a cikin wannan majal ɗin al misali akwai hadisin imam ali alayhi salam wanda yake cewa hasbu ibnu adam min ashar an yi haƙƙira a haƙul muslim ya ishi ɗan adam sharri ya kasance ya wulaƙanta watan ɗan uwansa musulmi watan wulaƙanta musulmi yana daga cikin mafi sharrin ayyuka wannan kuma ya ishi ɗan adam sharri abin da hadisin yake ishara a kan shi kenan mummunan ɗabi'a ne mummunan sifa ne to wannan kuma yana ƙetara ya kai har ya zuwa ga waɗanda waɗanda ba su yi imani ba in dai ba sun kasance ba suna yaƙi ne da musulmi ba in dai ba sun kasance suna zagon ƙasa ba ne ga musulunci in dai ba ya kasance ba suna taimakon sauran kahurai akan musulmi ba ko akan musulunci bai kamata ya kasance kayan mummunan mu'amala da su ba saboda kyautata mu'amalan ka da su shine zai kwadaita su e zuwa ga musulunci shine zai nuna musu kiman musulunci da darajar musulunci da kuma irin tarbiyya da kuma ladabi wanda yake cikin addinin musulunci har ya kasance ya ja su zuwa ga shiga musulunci saboda mafiya mutane suna musulunta ta hanyar aiki ne idan za ka zo ka yi mutane bayani dangane da musanci ka hujjoji na hankali da na nassi da abin da ya kama da hakan tasirin ta'asirin shi wani lokaci kaɗan ne amma tasirin aiki yana da matukan muhimmanci kuma da sun shiru ta hanyar tasirin kyautata ɗabi'u da kuma kyautata ladubba da kuma mu'amala wanda shine ake bukatar ya kasance mutum ya yi kokari ya aiwatar kenan wajibi ne ya kasance mutum ya kasance amintacce a cikin dukiyar shi a cikin rayuwar shi a cikin darajar shi a cikin mutuncin shi a mahanga na addinin musulunci kuma lazim ne ya kasance wannan kin ya kasance karkashin girmama juna da kuma ganin kiman juna da kuma ta juna da kuma ba da haƙoƙin juna wannan shine zai kawo mutane zamantakewa mai kyawu wannan kuma shine zai kawo kyakkyawan sakamakon ran tashin alkiyama wannan kin da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji da fatan Allah subhanahu ta'ala zai sanya mu cikin bayan shi managarta wanda suke ganin bayan sa managarta da kima da daraja kuma suke girma su suke biyan bukatunsu suke sa'ayi a cikin ayyukansu suke nuna soyayya zuwa gare su musamman ahlul bait alaihi musallam da ma wanda suka kama hanyar su suka yi koyi da su wannan kin da fatan Allah subhanahu wata'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin